wata yadda annabi ya aure ta wannan ma'amala sai ta sa sauran suka shiga musulunci gaba daya saboda sun ga an girmamawa yar shugaban su kaga annabi ba ya girmama ba yahudan bane ba kawai dan kasancewar sa ba yahude ya girmama shi saboda me saboda jan hankalin mutanen su shiga musulunci dinda suna son a girmama nasu kowa na so a girmama dan kabilar sa sai dai bai samu ina fatan kun fahimta to dan saboda annabi ya nemi sabo da yan uwansa wa daf'il mafsadati kuma dan annabi ba dan ya toshe kafar wata barna wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam fi awwal al annabi ya kasance a farkon al'amari yasbiru ala azal na yakan yi hakuri kan dukkan cutar wadda mushrikai za su yi masa wa ya'fu wa yasfahu ولذلك قال دان haka ne annabi yake cewa la yatahaddathu an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashabahu wato bai kashe su ba dan kar mutane su suna ba da labarin cewa annabi na kashe hadda sahabbansa da suka yi imani falamma hasala al-fathu yayin da aka samu damar buɗe makka wa dakhala al-mushrikuna islam mushrikai suka zo suka shiga cikin musulunci wa qalla ahlul kufri wato kafirai suka zanto adadin su ya zama kaɗan. wa zallu suka kaskanta amara bi mujaharatil munafiqina sai annabi ya umarni shi to ko munafikai yanzu lokacin ma a ai musu sakwata ko kuma su ma ya wuce sai ya umarni da a fuskanci munafukai. wa hamlihim ala hukmi murril haqqi a ɗanɗana musu ɗacin gaskiya ko su karɓe ta ko a yaƙe su wala siyama wa kad kana zalika qabla nuzulin nahyi sare musamman ma ka tuna waccan sallah da annabi ya yi ta naifa kafin a zo a hana shi daga baya kafin hanin ya sauka na karara anis salati dangane da rashin yin sallah alal munafiki da kan munafikai wa gairi zalika da dai waɗansu dalilai daban-daban mimma umira fihi min mujaharatihim daga cikin irin abin da aka yi masa umarni da cewa kuma yanzu lokaci yayi da zai fito na fito da su wa bi hadha takariri da wannan abu da muka tabbatar maka ne yanda ul iskalu dukkan wani rikici ko karancin fahimta zai kau amma wa ka fi hadhihi kissa dangane da abin da ya faru cikin wannan kissa hamdulillah ta'ala wato ina kokarin ya nuna cewa abin da Umar dan Khattab yayi fa akan hanya yake abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan hayayyaki Umar dan Khattab abinda yake kallo wannan mutum munafiki ne kuma ba a zato yayi gina ba a zahiri kan ayyukan sa suka bayyana dan haka yana ganin bai halatta amsa sallallahu sallah ba annabi sallallahu alaihi wasallam kuma siyasa ce ta da'awa kuma a wannan lokaci ba a hana shi ba dan haka duk cikin su ba wanda ya wani abu wanda bai kyauta ba da a ce abinda Umar dan Khattab yayi bai kyauta ba lalle sai Allah ya masa tsawa me yasa annabi ya ce ai kaza ka ce ba za a yi ka ba to lalle abin da yayi daidai ne in an lura da dalilin da yasa yaki kuma lallai abin da annabi ya daidai ne dan a lokacin nan ba a riga an hana shi ba amma daga baya yanzu kuma an hana shi an ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri ina fatan kun fahimta dan kar wani kawo wannan kisa da shi ai gashi Umar ma ya nuna rashin kunya ya je gaba annabi ya ce kar ayi kaza annabi ya ce ayi kaza shi kuma ya ce kar ayi kaza inda a ce abin da Umar dan Khattab ya kuskure ne a wannan lokacin da sai Allah ya masa kace annabi da kansa ya ce waɗansu sun ce suna neman izini ba za su je yaki ba ba tare da ya bincike kan lamarin su ba yace ku je an ba ku izini kar ku je sai Allah ya saukar da aya yake masa tsawa afallahu anka lima azinta lahu Allah ya yafe maka amma dan me ke musu izini <laughs> to in ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi abin da an ja hankalinsa dan me kai kaza sai Umar yayi kuma ubangiji ji kunya sai ki masa ko ji ka a sai abin da Umar yayi dan dai ba kuskure bane dan da kuskure ne da sa Allah ya saukar da aya ya ladar da shi dan lokacin da aka samu hatsaniya tsakanin Umar dan Khattab da Abubakar kan wani sabani da ya shiga tsakanin su da juna wannan ya daga murya wancan ya daga murya sai da ubangiji ya ladabtar da su kaga ba annabi suka faɗa bakar magana ba junan su suke wa magana amma sun daga murya a gaban annabi sai Allah ya ayyuhal ladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعض كجهر من إيه؟ بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون في اكل مسا تساوى على الوقت اكي تكرك ساكي اذا صوتك اولين النبي صلى الله عليه وسلم ان كنا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعض كجهر من إيه؟ بعضكم لبعض ان تهبط اعمالكم وانتم لا تشعرون في اكل مسا تساوى على الوقت aka ce kar ku sake daga sautin ku a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam in kuna magana a gaban annabi ku daina daga sauti ba kamar yadda in kuna magana ku da juna ba wannan dan kun daga murya ba komai amma a gaban annabi kar ku sake yin wannan saboda jin tsoron kada ayyukan ku su lalace ko ku sani a sai tun da magana musu da a yi shiga tsakanin Abubakar da Umar an musu tsawa to ina ga abin da Umar zai ce annabi sai aika kaza Umar zai ce ba za a yi ba Lallai da kuskure na da shi ya fi cancantar ayat su ka kanta to amma tun da Allah bai saukar da ya ba kansa ya nuna menene ba kuskure bane ba kuma gashi ma sai annabi ya yi murmushi lokacin da Umar ya kafe akan matsayinsa tabassama rasulullahi sai annabi ya yi yayi murmushi inda Umar sabo ya annabi zai murmushi a annabi ya fi kowa nuna kwashin ransa idan an yi kuskure domin ga wannan bakwarin siya da ta yi sata sai ake ganin yar manya ce sai ake tunanin kin a yanke mata hannu ko kar a yanke mata ai yar manya ce sai aka ce to amma aje a tambaye annabi mana wannan dai aje a yi belanta a yi hakuri kar a yanke mata hannu sai sahabbai suka ce to waye zai iya zuwa ya je wa annabi wannan kasassabar sai duk suka yi tunani a cikin su kowa ana nuna irin fadar da yake da ita wajen annabi sai aka tuno Usama ibn Zaid sai aka ce to ba wanda ya kamata ya je sai Usama dan gidan Zaid tunda ne al-hibbu ibn al-hibbi masoyi dan masoyi haka ake masa lakabi annabi na san mayafinsa kuma yana son shi karan kansa kaga zai amfani da matsayinsa da matsayin wa mahaifinsa a lokaci guda suke to kai ma kai kamata ka je ka alallashi annabi ko zai yarda a yafe haddin wannan mata kar a mata sai ma ya dauki gammo ya tafi ya ji ya ma'aikin Allah a tasfa'u fi haddin min ka ji magana da ni shin zaka dan ba da ceto zaka dan ba da beni cikin wani haddi daga cikin haddin Allah ka ga mai rawaito hadisin yace ba a taba ga annabi yayi ko wannan rana tana cikin ranakun da fushin annabi ya bayyana a fiye da kowace rana fuskar sa ta daure idan sai kada kai ka ce yana yin gargadi da rundunar yaƙi in za su tafi yaƙi sai zo ce ya ko mutane waɗanda suke kafin ku sun halaka saboda me idza sarqa al-sharifu tarakuhu wa idza sarqa ad-da'if aqamu alayhi al-hajj in dan manya yayi laifi sai a kyale shi in ɗan gidan talakawa ya yi laifi kuwa sai a tsere masa da haddin Allah da doka a kansa yace to wallahi ina tabbatar muku law anna fatimata binta muhammadin sarqat la qata'tu yadaha da ce fatima yar gidan muhammad za ta yi sata to da suna yanke mata kaga ba saurarawa kaga anan ba sai a ai haddin ba sai waye kadan a dan ba da afuwa bana tambaya yi amma sai annabi nuna bacin ransa wannan dai duk dalili ne akan cewa abincin da Umar yayi da a ce kuskure yi da annabi bai da ba kaga nan usama da yi yin tambaya kan wani abu da yin an ansa masa abin zai zanto an sayar da haddi annabi ya zana fushin sa dan kada yake a su kawo wancan hadisi ce maka a ah, to ai gashi ma Umar bai da kunya ya tsaya gaban annabi ya ce masa kaza da kaza in suka ce maka haka ka iya to ai a kisar hudaybiya lokacin da za a yi sulhu tsakanin annabi da mutanen makka annabi ya umarci ali bin abi talib shi ya rubuta takardar sulhu haka ne ko sai ce annabi ke masa kifta yake ka rubuta cewa wannan shine alkawalin da Muhammad Rasulullahi yayi da Qurayshawa Qurayshawa suka ce wallahi ba ce da ba sai an goge kalmar Rasulullah suka ce in mun yadda kai makin Allah ne yau ina wani maganar ya karka sai dai a sa wannan alkawalin da Muhammad dan Abdullahi yayi da Qurayshawa Ali bin Abi Talib ya riga ya rubuta kalmar Rasulullah yace wallahi shi ba zai shafe ba annabi ya ce share yace ba zan share ba annabi yace shafe yace a'a amma me yake ijtihadin Ali bin Abi Talib shafi wata kamar shi bai da manzancin bane ba da haka sai ke ganin ba zai shafe ba iri kiri Ali bin Abi Talib ke sarewa annabi ne ya sare wannan rubutun da hannunsa na Rasulullah din aka sanya Muhammad ibn Abdullah yadda su suke yake yace ko da sun an rubuta ko ba rubuta ba Allah ya san ni sa a tarihin a rubuta alƙawarin to in ka ce can gurin Umar yayi mai ya yi ka sassaɓa da annabi to na Ali bin Abi Talib me yi shi umarni aka masa aka ce goge ka zaki gogewa shi ko nan annabi ba ta ba zaka yi sallah shi dai yana ganin annabi ba za ka yi sallah ba shi ko nan cewa sai an yi shi ko nan cewa ba za ka yi ba kaga dai dan ita abin iri ɗaya ne dan kira ya amfani da wannan wajen aibatawa wani sahabi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi da muka kawo a al-bukhari wan nasa'i wat tirmidhi wa ahmad waɗannan malaman hadisi guda hudu suka ruwaito shi an umara dukkan daga umar wa ziyaratul ula was wal khamisa samina wat tasi'a li ahmad dadin da ke cikin na dadi na biyu da na uku da na biyar da na takwas da na tara dukkan su na ahmad bin hanbal wa tirmidhi wa sahahu wa ziyaratul ukhra lil bukhari sauran dadin na bukhari ne illa sadisa sai na shida fa hiya li muslim wa lil bukhari min hadith ibn umara thumma akhrajahu al-bukhari sannan imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi a a lambobin da yake ambata maka a nan gurin haka imam muslim ya rawaito shi wanne sa'i wa tirmidhi wa ibn majah wal baihaqi wa ahmad min hadisi ibn umara wa fihi a az ya as-saniyati was-sadisa hadisi ne dai ingantacce dukan su riwayan umar da kuma abdullahi dan umar wa anil musayyib ibn hazn ibn abi wahab al-qurashi al-makhzumi an ruwaito magana ko hadisi daga al-musayyib ibn hazan ibn abi wahab wanda yake bakwarai ne dan kabilar bani makhzu shine mahaifin sa'id ibn al-musayyib wanda shi wannan musayyib din da shi da mahaifinsa dukkanin su sahabbai ne an gane ko wa anil musayyib ibn hazan an ruwaito hadisi daga musayyib ibn hazan radiyallahu anhu kala lamma hadarat aba talib al-wafat yayin da mutuwa ta zo wa ali ta zo wa abu talib ja'ahu rasulullahi sallallahu da ya zo wajensa fa wajada indahu aba jahalin wa abdullah ibn waɗannan mutane guda biyu abu jahal da abdullah ibn ibn abi umayyah da aminci kenan ya wato nan gudan an shafe ya akwai ya ammi ne a sa sai aka shafe ya yace ya kai baffana innaka azamun nasi alayya haqqan kai ne ka fi dukkan mutane girman haƙƙi a kaina wa ahsanuhum indi yadan kai ne ka fi kowa baiwa a gare ni cikin mutane wala anta a'zamu alayya haqqan min walidi kai annan nan ka fi girman haƙƙi a kaina sai da ma mahaifina tunda mahaifina ban samu damar rayuwa da ni da shi ba ya bani irin kariyar da kai ka bani yanzu ka gari Abu Talib ai ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi wurin tun yana dan shekara 12 har Annabi ya kai shekaru dai dai dai dai wato ainihin a kusan shekaru 50 yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan shekaru 47 yana tare da Annabi annabi na dan shekara 47 ali tun yana dan shekara 12 har kai shekaru 47 a duniya abu talib na tare da shi ka ga shi ne shi kenan ko da aka ce kai ne kake da girman haƙƙi a kaina ma fiye ma da na mahaifina fa qul la ilaha illallah da haka ka faɗi kalmar la ilaha illallah kalimatan ashhadu laka biha inda kalma ɗaya wadda zan maka shaida da ita a wajen Allah فقال أبو جهل وعبد الله بن بن أبي أمية في أبو جهل عبد الله بن أبي أمية سكت يا أبا طالب يا كأبو طالب أترغب عن ملة عبد المطلب yanzu za ka yanzu za ka kiyamaci addinin Abdul Muttalib mahaifinka yanzu barin addinin iyaye da kakanni za ka koma sabon addini falam ya zal rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya arduha alaihi annabi bai gushe ba yana ta bujiro masa da wannan kalma yana cewa sai la ilaha illallah kalma daya da zan maka shaida da ita wajen Allah wa yu'idani lahu tilkal makala. amma su Abu Jahil su kuma suna maimaita waccan magana ta su a targabu an millati Abdul Muttalib an gane ko hatta kala Abu Talib akhira ma kallamhum har ya kasance Abu Talib ya faɗi karshen abin da ya musu magana da shi yace me huwa ala millati Abdul Muttalib yace shi yana kan addinin Abdul Muttalib wato addinin bautar gumaka wa aba an yaqula la ilaha illallah san sam yake yarda ya faɗi kalmar la ilaha illallah qala mai ruwayan hadisi yace a a wato shi Abu Talib kai yace laula an tu'ayyirani quraishun ba dan ka quraishawa su aibata min ba yaquluna inna ma hamalahu ala zalika aljaza'u su ce tsabagen tsoro ne da kaduwa yasa ya faɗi kalmar shahada la akarartu biha ainaka yace wallahi ya ma'aikin Allah da na faranta maka ranka da ita da na faranta maka ranka da kalmar shahada amma kada ƙwarai ya su je su yaɗa jiki jiki tsoro ne yasa ko kaɗuwa ce shi yasa wato kar a siffanta shi da tsoro gare ya mutu akan addinin iyaye da kakanni laula an tu'ayyiran laula an quraishun ba dan kar kabilan quraish su aibata mun ba yaquluna inna ma hamalahu ala zalikal aljaza'u su ce wai kaduwa ce ta sa ya faɗi wannan kalma la a biha ai aida na faranta idanunka da wannan kalma Fakkara kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tare da mun tabbata gare shi ce ama wallahi yace saurara ka ji ina rantsuwa da Allah la astaghfiranna laka ma lam unha anka wallahi zan ci gaba da maka istighfari matukar ba a hana ni ba fa akhadha almuslimuna yastaghfiruna limawtahum sai kawai musulmai suka ci gaba da yin istighfari ga sauran dangin su da suka mutu allazina matu wa hum mushrikuna irin waɗanda suka mutu tun suna mushrikai sai duk sahabbai suka ci gaba da musu istighfari fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya ma kana mushrikina wal ladzina amanu an yastaghfiru lil ma kana lin nabi ma kana lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah ce ma kana lin bai dace ba ga annabi ma kana nan bi ma'ana ma yan bagi ma saha mastaqama lin nabi bai dace ba ga annabi wallazina amanu da wanda suka yi imani da shi an yastaghfiru lil mushrikina su ce za su nema wa mushrikai gafara walau kanu uli qurba ko da ko mushrikan nan sun kasance dangi makusanta min ba'di ma tabayyana lahum bayan ko ya riga ya bayyana gare su su mummunan nan annahum cewa su kafiran ashabul ma'abuta wuta ne bai dace su roka musu gafara an gane ko wa anzala Allah fi abi talib sai Allah ya saukar a cikin lamarin abi talib fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi yace innaka la tahdi man ahbabta ولكن الله يهدي wannan ita ce ayar da aka saukar dangane da lamarin Ali wato shi Abu Talib din kenan Allah ya wa annabi innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin ina ba don fahimta ma'ana me dalilin kawo wannan hadisi dalilin kawo wannan hadisi dan a nuna mana dan abin da ya gina mana cewa haramun ne yin sallah ga kafirai haramun ne yi wa kafirai istighfari haramun ne roka musu rahama saboda me gashi nan gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya lallashi baffan sai shiga musulunci ya ki shiga da baffan na sai mutu yace to zan ci gaba da maka istighfari matakar ba hana ni ba yana fara istighfarin ko sai Allah ya saukar da aya ya hana shi kaga wannan nafsi ne kan matsalan da aka gina matashiyar magana a kanta ina fatan kun fahimta to yanzu wannan magana ta cewa wannan aya ta ma kana lin nabiyyi wanda zina amanu an yi lil musrikina an saukar da ita ne dan a hana annabi istighfari da ya rinka yawa baffansa Abu Talib to wannan zai dan kawo mana wani rikici kaɗan menene rikicin da zai kawo domin wannan aya tana cikin suratul tauba suratul tauba kuma madaniya ce an saukar da ita a madina ina fatan kun fahimta baratu min Allah rasulullahi gaba daya a madina aka saukar da ita ba a makka ba mutuwar abi talib kuma a ina ne a makka tun kafin ma annabi ya san zai hijira zuwa madina to yaya za a saukar da wannan aya a Madina tana ɗauke da wani hukunci na abin da ya faru a Makka bayan faruwar hukuncin da shekaru aro aro ina fatan kuna fahimta ayar fadin Allah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta wannan ko shakka babu da Allah ce kai ba za ka shirya da wanda kake so ba walakin Allah ya yi mun yasha Allah ne mai shirya da wanda ya ga dama wa huwa alim bil mutadin wannan ko shakka ba za mu ba mun san a makka take makkiya ce wannan dama a cikin suratul qasas take suratul qasas ko me ce makkiya saboda haka babu wanda damuwa amma wannan ta makanin nan nabi a nan rikice ke tunda sura ce madaniya ina fata an fahimta to wannan na ta mana ki dan mu ji maganar da su malamai za su yi a nan gaba kaɗan dan warware wannan matsala ko da yake tun a can baya a idan kuka duba shafin da muka wuce malam yayi lamba ta biyu da kasa yace fi hadal hadisi anna sababa nuzul ayati ghayru sabab al mazkur fi al alladhi qablahu wannan hadisi yana nuna mana sababin saukar wannan aya shine wani sababi daban wanda ba shi aka ambata ba a cikin hadisin da ya gabata dan a cikin wani hadisin an nuna innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha shine sababin sauka wato wannan abu da ya faru na mutum Abu Talib kamar wannan aya ta sauka ne saboda shi amma maganar istighfari ko ba haka bane ba sai ma da yake wala ta'arudu bainahuma babu wani cin karo da juna a tsakanin wannan maganganu guda biyu li jawazi ta'addudi sababin nuzuli kama waqa zalika fi ghairi ayatin wa kad ayyada hadha al-hafiz fil yace ai ya halatta aya daya ta samu sababi guda uku ko hudu wajen saukarta wannan yana faruwa wannan shine abin da ibn hajar al-asqalani ya tafi akai ma'ana ba sababi ɗaya ne zai wani lokacin a samu sababa guda uku ko hudu zo su faru sannan Allah ya saukar da aya don ya magance su ne ina ganin har yanzu wannan bai warware mana matsala ba domin har yanzu maganar mu shine a ina aya ta sauka wannan ta sauka a Madina wannan ta sauka a Makka kuma abincin ya faru ne a Makka dan ne hukunci bai zo sai a Madina to a nan gurin yadda za a yi a warware wannan matsala sai dai a tafi bisa ga cewa fatin cewa sura kaza makkiya ce ko sura kaza madaniya ce wannan malamai suna yanke wannan hukunci nazarin lil ghalib duba da mafi zayi ma'ana a iya samun sura makkiya ce amma a cikin ta a samu ayoyi guda biyu ko uku yan madina a iya samun sura madaniya ce a cikin ta a samu waɗansu ayoyi guda biyu ko uku yan maka sai dai mun ce mata makiya don saboda adadin da ya fi yawa na ayoyinta yin ina ne yan madina sai dai samuwar guda biyu baya hana a kwace mata wannan suna to wannan shine ansar da waɗansu malamai suke cewa duk da cewa waccan sura madaniya ce amma wannan aya lalle a makka ta soka saboda wannan sababi da aka ambata ansar farko kenan ansa ta ta biyu ko malamai su ce a'a ai aya tana iya maimaituwa a saukar da ita a makka a saukar da ita a madina a saukar da ita a makka dan ta bada wani hukunci a can a sake saukar da ita a madina dan ta sake bayar da wani hukuncin ko kuma ta maimaita wancan da ya faru ka yadda mai da muka buga misali kwanaki dangane ganin suratul fatiha malamai suka ce an saukar da ita so biyu banda ita ma ko wadansu suriya a cikin alqur'ani wanda malamai suke cewa an saukar da su to wani adadi kamar ayar wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma waqabtum bihi wa la in sabartum lahu khairul sabirin kaga wannan ayatuna cikin suratul nahl ne suratul nahl ko makkiyah amma da dama malamai sun faɗi sababin saukar ta shine abin da ya faru a yakin uhudu na kashe sayyidina Hamza wanda annabi ke cewa inda zan kashe mutum 70 cikin kafirai da ban dauki fansa ba sai Allah ya ce masa mai wani akamatum fa aqibu bi muslima wa qawtin bi kaga wannan ai sura ce makkiya amma ga wannan ayar ta lutu ce a zahiri ta Madina ce tun da yakin uhudu ina fatan kun fahimta to da haka dai wannan shine ansoshin da malamai ke bayarwa akan wannan matsala wannan hadisi imam al-bukhari ya ruwaito da imam an-nasa'i da ahmad da ibn jarir fi tafsirihi wa siyaq lahu wa kaza muslim wa ziyaratu sani fi ba'd al-usul kama zakara al-hafiz al-qurtubi wa yashhad laha riwayat al wannan duk yana magana akan riwayoyin wannan hadisi gaba daya wa warad fil min hadisi abi hurairah bi iktisarin wannan kissa ta zo cikin hadisin abu hurairah amma a takaice ba tare da tsawo da yawa ba inda muslim a wurin imam muslim wa tirmidhi da imam tirmidhi wa sanahu tirmidhi yati hadisi ne hasan wa indahuma az-ziyadatu as-salisatu haka kuma a wurin tirmidhi din nan da muslim akwai ziyara ta uku cikin hadisin wal hakim hakim ma ya rawaito hadisin ya inganta shi wa faqa wa zabi zabi ya tarayya da shi wa lahu ziyadatu al-ula ta farko ta imam ta hakim ce wa hiya inda ibn jarir aidan hadisi sa'id ibn al-musayyib mursala kuma wannan ziyada tana cikin riwayin ibnu jarir sabari a hadisin sa'id ibn al-musayyib sai dai hadisi ne mursal walakinahu fi hukm al-mawsul sai dai hukuncin sa hukuncin hadisi al-mawsul li'annahu huwa allazi rawa al-haditha an al-musayyib ibn hazm wa huwa waliduhu dan shine da ya rawaito hadisin daga musayyib ibn hazm wanda yake mahaifinsa ne ووردت أيضا من حديث جابر أخرجه الحاكم أيضا وصححه ووافقه الذهبي وفيه الزيادة الرابعة وهي عند ابن جرير مرسلا عن مجاهد وعن عمرو بن دينار وان دكان سفد الروايين دي حديثي دي يا انغانتا تكو انا اكبي حديثي يا انغانتا جماعة ina ganin hadisi na gaba idan mun shige shi zai ba mu dan tsawon lokaci sai mu takaita a nan gurin kuma yau lokacin da muke da shi karami ne ila tambaya ɗaya kawai za mu ansa saboda waɗansu matsaloli da za su biyo bayan karatu nake ga duka duka sai mu dakata anan ce mai zuwa sai mu dora inda muka tsaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wai kamar yadda malamai suke karantarwa cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita akan al'arfi to amma ya ji kasir na wani malami wanda ya yi mutumin kasar misra ne wanda ya kawo wata kalma kamar haka yana cewa kana wala makan wa huwa alama kana qabla khalqil makan lam tagayyar amma kana wannan kalma ce ah, ta falsafa ma'ana dai ba ta hana ka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar wa kansa kalmar istiwa'i ubangiji ya tabbatar wa kansa a cikin alkur'ani mai girma cikin ayoyi guda bakwai bayan hadisai masu dimbin yawa bayan maganganun sahabbai da tabi'ai wanda ke nuna Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita kan al'arfi daidaita irin wadda ta dace da shi abinda mutane ba sa ganewa shine idan aka ce al'arshi sai su dauka al'arshi din nan kamar wani dan karamin wuri ne wanda ya iya samun sako a nan gidan duniya sai su ce idan ka ce ya tabbata kan al'arshi kamar ka masa wuri ne shi kuma baya da bigire girman al'arshi kansa ba karami bane al'arshi ya tabbata cewa ya fi kursi to kursi kansa ya fi sama da kasa girma da Allah ce wasi a kursiyuhu as-samawati wal ard wasi a kursiyuhu as-samawati wal ard kursiyun Allah subhanahu wataala ya yi da wancan sammai da kasai da a ce za a dunkule sammai da kasai gaba daya a sa su cikin kursiyu da zai zanto kamar ka dauki taro ne kai wurgi da shi cikin daji gaba daya fadin sama da kasai to ina bugire to kuma al'arshi ya fi kursiyi girma to ina wuri yake sannan idan ka ce an yi wa Allah bigire to ai za ka iya cewa ni ne na masa ko shi ya tabbatarwa kansa cikin alkur'ani mai girma kama da kace yana ko ina ai kai masa bigire ne ba bigire ɗaya ma kai masa bigire ba adadi <laughs> to a takaice dai ba amfani da hankali wajen tabbatarwa Allah suna ko sifa ana tsayawa inda Allah ya tsayar da mutum sai ya tsaya a nan gurin waccan magana abin da yake cewa kana wala makan wa huwa ala ma kana qabla khalqil makan lam yataghayyar amma kana saka Abdulhamid Kisi kana wala makan ubangiji ya kasance wala makana tun kafin a samu bigire wa huwa ala ma kana qabla salki makan yana nan a inda yake tun kafin a samu bigire lam yatagayyar amma kan bai canji ba daga inda yake me yake <laughs> yasa wanda suka yi wa Abdul Habib Kishkiraddi a cikin wannan kalmar suka ce me kace shi kanshi ba zai iya tabbatar maka da me yake ba falsafa ce wata magana ce kawai ta falsafa wanda ba ta da matsayi kana wala maka wa huwa alama kana qabla maka lamu da yataghayyaru maka ku ya kuri a darasi ne ga ma kara bayani akan ta takaitaccen bayani ubangiji wanda ta laya daidaita a karar arshi daidaita da sadace da shi ba za ka biyewa maganar wani mutum wani malami daga cikin maluma ko musamman kasar misra ba kasa ce wadda take akidar sunna ta a cikin ta bid'a ita ce ta fi yawa. saboda mai sakamakon duk wanda ya samu ilimin sa a Misra ko dai kai tsaye ko a fakaita ko ba a fakaice ba ya samu ilimin sa ta hanyar azhar ne to kuma azhar da ta zamanto babban cibiya ta da ilimi a duniya wanda suka kafa ta asali shi'a ne daga baya sai lokacin wannan bawan Allah a dan kabilan dan kabilan kurdawa din a Salahuddin al-Ayyubi da ya zo ya ragargaje su ya rusa shi an ci sai canza salabas ɗinsa ya koma salabas na ash'ariyanci kuma har yau akan hata take an dai ɗan rage zafin an canza wata babbar bida ne an dawo wata karama karama har yanzu kuma a haka ake syllabus ɗin azhar a haka yake tafiya bangaren aqida ilmul kalam to wannan tasa aqidan asharanci ta zuwa duniya dan da wuya yanzu ka je wata jami'a da za a karantar da larabci ko addinin musulunci wanda babu mutumin Egypt a ciki Allah ya ba su ilimin wannan bangaren na harshen larabci da ya juriya su bar garin su zo wani gari su yaɗa shi a ta magana ce wadda take ba ta da tushe sai dai darasi na gaba ma ƙara bayani